a ranar talata ce hukumar zaɓe ta shirya zaɓen cikin gurbi wanda tsohon ɗan majalisar yankin na talansi na jam'iyyar npp mai hamayya masore ya bari inda ɗan takarar jam'iyyar ndc mai mulki bt baba ya lashe wannan zaɓe da kashi arba'in da biyu na baki ɗayan ƙuri'un da aka kada a daidai lokacin da ake kiɗaya ƙuri'un ne wasu matasa suka ba hamata iska har da harbe-harbe 'yan sanda ne suka kai ɗauki a wurin aka samu sauƙin al'amari. Daraka, sɛ ɛmɔfo bebree ɔmo susu yɛ ɔmo kuta tuo kɔmanda de ha gan kɔmanda. darakta sai da suka gama harbin mu su da yawa ne suke harbin mu komanda suna da bindiga suna da bindiga wasu matasa kenan a ofishin babban jam'iyyar hamayya ta NPP a nan mazabar ta Talansi suke kara ga yan sanda shi ko babban sakataren jam'iyyar NDC mai mulki Johnson Asiedu kaciya, ya ce su NPP ne suke fada a tsakanin su don haka su ba su da hannu a cikin wannan abu shugaban yan sanda masu ba da tsaro a wurin zaben ya tabbatar da akwai wasu makamai da suka kama kuma za su gurfanar da masu wayannan makaman gaban hukuma We have in our custody about 12 machetes. We also have a pump action gun with um, a number of um, ammunition. We have an AK-47 rifle in our possession. Mun kama adduna goma sha biyu, akwai wasu bindigogi da harsashai, kazalika akwai bindiga kira AK-47 wanda babu mai rike ta sai hukuma ta ba da izini. Don haka muna rike da wannan bindiga, kuma za mu bi daddaki a cikin binciken mu Mu gano inda wannan bindiga ta fito. Akwai wasu manyan 'yan siyasa ma da suka yi caciyar baki da jami'an hukumar zaɓe cewa ba sa gaskiya da adalci. Ɗaya daga ciki shine babban sakataren jam'iyyar hamayya ta PNC Bernard Mo Mona. a yayin da 'yan siyasa suka yi tuhumar juna da tada rigingimu su kuwa mafi yawan 'yan Ghana sun yi turni da wannan rigingimu da suka tashi a wurin zaben na talansi. The attitude of we as the members of the party because are the top people fighting So why do we as a foot soldiers fight? Wannan hali ne na 'yan siyasa. A sama ba su faɗa, amma ya ake yi ƙadana suke faɗa. To try to accept each other. If you don't accept each other, this thing will be going on every time. ya kamata mu rika haƙuri da junanmu in ba haka ba to wannan abu dai zai ci gaba um, ya kamata 'yan sanda su rika kame idan ta ɗauro sai dai ban sani ba ko rashin gaskiya ne ke sa a saki wasu idan an kama su da laifi if we cannot stop this thing we cannot process them to court this thing will continue and one day it will tell Liberia action in ba hana wannan abu ba ko an hukunta mutane akwai wannan tashin hankali ba to wannan al'amari zai ci gaba da faruwa har wata rana ya zama ma irin rigimar siyasa da ta faru a ƙasar Liberia. 'Yan sanda suna nan suna ci gaba da bincike tare da yin alƙawarin gurfanar da duk wanda za a same shi da laifi a gaban doka. Baba ya kuma makeri sashen Hausa na murya Amerika Accra, Ghana.